ta'ala barkatu al'umma wannan gida mai albarka ah, na dawo da ɗalsamul yahudi eh, ko ɗalsamul muhibbatul yahudi wannan ɗan sama ta samun farin jini ce ah, da kwarjini da karɓuwa a wajen mutanen da ba musulmi ba kamar yahudawa ko nasara ko mutanen da suke wani addinin allah to yadda ake wannan ɗalsami ga wanda yake nema ya samu ɗaukaka da farin jini da kwarjini da karbuwa a gurin kirista to ana rubuta wannan ɗalasami ƙafa goma sha hudu a cikin kwai idan aka rubuta a ƙasa a tsakiyar nan mutum yana sa almali in kuɗi yake so a gurinsu in farin jini ne ya sa mai idan gida ne ya sa addarin ku musamman kun yi alkawari haka da wani kiristan Idan mota ce a sayi yara idan aikin hajji ya zai biya maka alhaji makamar ta, idan wani abu ne da wanda ya shafi hakan to duk ka sai ka sa a ciki. Sai ka samu wannan ƙwan sai ka cire guda shida sai ka dafa. Sai ka samu guda shida kuma sai ka sa su a gurin da wuta take zafi. To bi'izzinillahi ta'ala duk ka dafa za ka cinye ƙwan. Ɓawon ƙwan sai a je a samu guri sai a haƙa a binne shi kuma rubutun sai a sa turaren Iblis. sai a wanka da shi to in allah yadda in dai mutumin da ba yare ba ne duk abin da ka tunkara ya yi maka zai yi maka wannan abin ba tare da jinkiri ba kuma ba tare da yin musu ba insha allah wannan sirri sirri ne mujarrabi eh, insha allah don neman ƙarin bayani ana iya kiran mu a 08130010609 magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake wannan kiristan ko banisaran da <clears throat> yake neman farin jini da kwarjini ko musulmin da yake neman ɗaukaka a cikin kiristan ko mutumin da kiristan suka sa gaba da jefe-jefe ko musulman da ko kiristan da musulmi suka sa shi gaba da jefe-jefe to ana samun kabewa ta iyakar makabarta ko kuma wacce ta fito a makabarta domin ga sunan birjik ba masu da adadi eh, ko ciyawa ko kabewa na kan iyaka E, ko ciyawa ko kabewa wadda aka samu na gonar kuturu ko na gurma ko na gonar kurma ko makaho wacce aka tabbatar da cewa shi wannan makaho yana zuwa gonar nan ko da kewaya ce ko kuma mutumin da aka sa gaba da mahaukatan sihiri wanda ya rasa ma ta ina ake mashi wannan sihiri. to sai a samu ɗaya daga cikin kabewar nan ko ta kan iyakar makabarta ko ta kan iyaka ko ta iya ko ta gonar kuturu ko ta gonar makaho eh, ko ta gonar maguzawa to idan aka samu wannan kabewar za a rubuta mata wannan ƙarsami gabar za a rubuta mata shi a kudu za a rubuta mata shi a arewa za a rubuta ta yamma to idan aka rubuta ah, a ƙasan nan za a tsakiyar gurin nan da kuke gani za a sa baɗala kulla sihirin sai a sa sunan wanda zai yi wankan da shi wanda ake matsaya ta ko miyagun jifa ko kuma wanda aka rufe mashi al'amarin shi na kasuwa ko wanda baya ganin ijaba wanda aka dafa duk wasu su duk abin da ya tunkara kama kama kamar abu zai yiwu sai ka ga al'amarin bai yiwu ba zai bai yiwu ba to irin waɗannan mutanen ake wannan shi kenan daga nan in mutum ya yi wannan sai a wanke masa rubutun idan aka wanke amma da daddare ake amfani da shi cikin dare sai a samu shi wannan turaren iblis din za a samo garin kainuwa in aka samo garin kainuwa sai gashi sai garin ah, a kai ka fito sai ga sai ciyawar dutsi sai sai wadda ta tsallaka hanya su ake dakawa sai a zuba a ciki idan aka zuba a ciki sai a sa turaren nan sai ya wanka da shi idan ya wanka da shi ita kuma kabewar sai a fere ta idan aka fere ta ‘ya'yan kabewar da suke ciki da duk abubuwan da ba a ci da shi wannan bawon na kabewar to ana shanya su su bushe sai a daka a dan sa musu wannan turaren sai a dinga hayaƙi da shi amma wannan hayaƙi ne na muhibba na farin jini na yahu na kiristoci haka kuma na farin jini na kuma karya sihiri da tsafi irin wanda mutanen da ba addinin Allah ko duk wani sihiri wanda aka yi shi na kauce ma hanyoyi na Allah to wannan ana karya irin wannan sihirin ne da wannan kabewa kabewar za a yi wa mutum fate da ita sai ya shanye in ma da iyalan shi ne sai su sha tare shi kuma wannan hayaƙin sai ya dinga hayaƙi da shi ana iban kuma garin ana zuba a ruwan wanka to wannan sirri ko tsafi aka yi wa mutum nan take yake karewa duk yadda aka rufe al'amuran mutum musamman irin miyagun sirrika nan da ake na rufe tauraron mutum ko na rufe mutum na wuri ko irin wanda ake yin su ake kaiwa makabarta ko kuma irin abubuwan rufe hanyoyin mutum da ake yin su wanda ake layar shi a rufe a babbar hanya ko irin na tumfafiya ko wanda ake kai su makabarta ko kuma irin wanda ake yi a sasu a cikin wani kai ko wata fata a binne to insha Allah duk waɗannan abubuwa suna karewa cikin yardar Allah haka kuma wanda yake so Allah ya ɗaukaka shi musamman kiristan wanda yake neman jama'a ko kasuwa ko fatahi cikin al'amuran shi to shi kenan ana samun kwai guda 41 aka samu kwai guda 41 sai a rubuta wannan sirri kamar yadda kuka gan shi amma likudi ne na kuɗi gaskiya wanda ba a zakka eh, amma mutum zai yi kuɗi na fitar hankalin da za a yi labarin shi wadda in allah yarda duniya za ta yi labarin ka kuma za a samu wannan amma dai gaskiya likudi ne na kuɗi ah, na kiristan wanda ba na ba na musulmi ba to idan aka rubuta a wannan guda arba'in da 44 to za a zuba wannan kwan a cikin tukunya duk tsakiya za a samu shi a ah, almali lahudi almali lahudi eh, ko almalul haram to shi ake rubuta masa a ciki to idan aka rubuta a ciki shi kenan za a samu wannan kwan sai a zuba a tukunya dama za a sai agwagwa an fige ta an dafa ta an yi komai sai a dafa tare da wannan kwan da wannan agwagwar idan aka dafa ah, idan aka dafa wannan abun za a samu ah, furen bado za a samu ah, furen kainuwa za a samu ganyen kainuwa za a samu furen tsadar biri za a samu ciyawar tumbin jaki za a samu kan ɓarawo idan aka samu waɗannan ciyawoyi za a haɗa da su in aka daka su aka daka su suka daku sosai to shi shikenan sai a dafa waɗannan abubuwan da su to gaskiya zai samu ɗaukaka da farjini na kuɗi amma dai gaskiya likudi ne wanda gaskiya ba a zakka amma mutum zai ci kuɗin shi yadda ya kamata ya ci amma gaskiya ba a hidimta ma addinin Allah da shi amma shi a matsayin shi na kiristan yana iya bauta ma addinansu da wannan kuɗin yana iya hidimta musu wannan bakin lukudi ne amma gaskiya ba kudi ne na musulmi ba amma baya taɓa abin da ya shafi ibadar mutum amma dai gaskiya mutum ba zai samu damar zakka ba eh, lallai hadiman ba su bari a zakka da ranar da kaci, ci za ka yi mafarki da ita wannan rauhaniya bintu sanaya to tana ba da mahaukatan makudan kudade idan kuma kasuwa kake tana kawo jama'a gabar da yamma kudu da arewa wadda za su zo a yi kasuwancin da su eh, amma wannan lukudin gaskiya ya fi dacewa da mutumin da ba kirista da ba musulmi ba don dama ɗar sami ne nasu to idan kuma harkar siyasa ko wani abu mutum yake zai samu ɗaukaka fiye da yadda mutum yake tunani to idan aka dafa shi kenan kullum mutum za a dinga rubuta mashi wannan ɗan sami kafa bakwai yana zuba wannan turaren iblis ɗin yana wanka da shi original ɗin turare ake so har tsawon kwana bakwai to insha allahu kafin a kai ga wannan kwana bakwai ita wannan ruhaniya za ta zo idan ta zo kuma za ta ba shi kuɗi duk abin adadin da ya sa za ta ba shi wannan kuɗin billahi azim kowane kala kuɗi yake so za ta ba shi wannan kuɗin idan ta ba shi kuma za su yi sharaɗi na cewar abin da ita ba ta so a yi mata da kuɗinta shine zakka kaga sirrin ya fi dacewa da mutumin da ba musulmi ba sai dai hali na almajirci kowane mutum yana iya zuwa gurinka kuma Ah, bai kamata a ɓoye kowane irin sirri ba don abin da kai ba za ka yi amfani da shi ba to wani yana da mutanen da zai musu amfani da su gana dai ɗan ƙaramin almajirin ku alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake lakabi da da maji rawa rawanin zaria da neman ƙarin bayani kuma ana iya kiran ma 0823 0010609